الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu دعوة أولا درس كل من هذه minhajin muslim littafi wanda ya tattaro bayanai game da ibadoji da mu'amaloli da kuma gyaran zuciya wanda littafi ne wanda sheik abubakar jajiyar aljazairi ya wallafa a wannan masallaci na girma ma ke zazzau tsara matsalaci a da nisan kwana mai amfani a wannan yammaci wanda shi ne yammacin shida ga watan wanda ne yammacin shida ga watan julai dubu biyu da ashirin da shida wanda ya yi daidai da ranar ashirin da ɗaya ga watan muharram dubu da ɗari ne da arba'in da bakwai arba'in da takwas sun saba na'am ta Ina nan a kan riba an dubur kan iya ja ko ba idan haka zai da idan ba muna nan a kan bayani a kan riba inda muka yi bayani game da hikimomi da kuma dalilai waɗanda suka sa Allah ya haramta riba daga cikin shi ne kuma Allah ya ƙarfafa kyautatawa tsakanin mutane saboda ita riba asalinta shi ne da gumin wasu saboda in mutum yana da kudi, in yana cin riba kai ne zaman cewa kan ne yake da wani abu kawai zai iya ajiye waɗannan kuɗin kawai ya dinga cin riba da wasu a banza wannan kaga ya ci karo da babar rance wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi ne ajiyar irfaq a kiranta babin rance ne yar yarfatsi mai masaki shi ne domin ya zamanto cewa an tausasa wa ne sannan a riba duk durkusar da ƙasa saboda Allah ya kwashe mata albarka yawancin masifin da muke ci a ƙasar da na hawa farashi da sauransu babban dalili shine saboda yawan ba su suka masu ruwa da ake cewa. lokacin da na yi rubutu na na hawa farashi a najeriya dalilansa da hanyoyin shawo kan sama hangar musulunci a shekara ta 2023 bashin da ake bin najeriya hakanta da jihohinta da federal ɗinta da za a raba a kan kowanne ɗan najeriya a nuwamba 2023 a kowanne ɗan najeriya ana bin shi dubu ɗari hudu da saba'in da uku amma yanzu saboda yawan basu suka da homologo ya ciwo yanzu basu da ake bin najeriya in aka raba a kan kowane ɗan najeriya ya kai miliyan ɗaya ɗaya sau da aka bashin da aka ciwo ya fi basu sukan da aka cikin daga 1999 har zuwa 2023 saboda a 1999 da ake bin 'yan najeriya in za a raba akan kowane ɗan najeriya dubu ishirin da hudu ne ake bin kowa a lokacin amma a 2023 ya kai dubu a ɗari hudu da saba'in da uku yanzu kuma a wuce ba na ga rubutun da yake nuna ya kai miliyan ɗaya ɗin da ma ta tukura ciki na ba su yawa ganin miliyan ba Allah haka ne wallahi mala akwai wani mutum yana kwanci ake sai ake ake yake yi na aika mai da dubu goma magana da ya gaya min ta ban tsoro ya rantsuwa da Allah ya ce shi da ya kuka kuma ya ce min tun da yake a duniya ya fi shekara sittin fa ba wanda ya taba mai kyautar dubu goma wallahi haka ya rantse min da Allah tuni wani abin da ya fara da ya kuka kuka ya cuce da ya kuka kuma shi tun da Allah ya halitta shi ba wanda ya taba ba shi haura sittin kuma a duniya ka ga maganan miliyan ɗaya ma ai ba ta taso ba na'am na a zai taɓo Allah ka ba shi miliyan ɗaya wannan zai hauka in dai dubu goma wacce ba da aikin shi samu ba ta sa shi kuka dala miliyan ɗaya zai hauka dubu ɗari za ta sa ya fita daga hayyacinsa Allah ya kare yau shi ne dalilin da ya sa na sassan yake ka dinga kallon na Allah har yanzu wannan magana da ya gaya mu ina jin jina da ko ba wai daɗewa aka ba duka lafiya ne to a takaice dai riba tana dukkan da tattalin arziki riba tana sa al'amura su kasa wannan biyu yana daga ciki haka Allah ya haramta ta kuma ta kunshi zalunci inda kuma zaluncin ya fito inda kaga yanzu irin abubuwan da bankin lamani na duniya yake karlantawa a ƙarshen da yake bi bashi kaga zalunci ne za a ce su karya naira su za a ce ci kaza za a ce ci kaza ina fatan mun gani sai za mu yi magana akan akam na riba كل ما لهم شكرا أولا أصول الربويات أصول الربويات ستة وهي الذهب والفضة والصعيد والملح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وقاس أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة رحمة الله عليهم كل ما اتفق مع هذه الستة في المعنى والعلة من كل مكيل أو موزون ودعوم مدخر وذلك كسائر الحبوب والزيوت والعسل واللهوم قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب malam ya ce usular ribawiyar ta asalin abubuwan da annabi sallallahu ya ce riba tana shiga ciki guda shida ne azabu zinare والفضة da azurfa والقمر da kuma alkama wa sha'ir fi sha'ir wa tamru da dabino wal a ina muka samu wani shine faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam azhabu bi zahabi wal fiddatu bil fidda wal burru bil burri wal sha'iru bi sha'iri wa tamru bi tamr wal milhu bil milh mislan bi mislin سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف أبيئوا كيف شئتم nan sassan ya lissafa waɗannan abubuwan guda shida ce kowanne in za a yi canji dole sai su zama daidai da daidai wadda haka yanzu in za a baka ajiwa, ya halatta ka ba da ajiwa kilo biyu a baka a baka a waka normal dabino namu na nan kilo biyar sai dai in kana so ka san da dabinan ka ka sai ajiwa haka nan bai halatta ka ba da alkama ya kura kar kuma a baka alkama a kudu a samu fifiko tsakani ba haka dabino haka shayar haka kuma eh, azurfa ko zinari da zinari lokacin kalam da ya faɗi wannan sai ce amma ta iza salafa ta biyun asnaf idan ya zamanto cewa waɗannan asnaf ɗin sun saba in ka in kai ka shi ya halatta ku sayar yadda kuka ga dama iza kana gwadon biyade idan ya zama cewa hannu da hannu ne saboda haka muna da abubuwa guda biyu na ɗaya idan ya zama cewa jinsin abin iri ɗaya ne dole sai an samu sai an samu shauɗa guda biyu shine sai an samu ya zama hannu da hannu sannan ya zama daidai wa daida saboda haka alkama da alkama dole su zama hannu da hannu kuma su zama babu bambanci bai da aka rawaito a nan sosai ya an kama wani dabino mai kyau kuke da su ina kuke samun wannan dabino suka ce ai muna ba da sa'i biyu ne ke a ba mu sai ce a nan kusur ne kina ku daina haka sai ku sayar da na ku ce ku sai wannan ina fatan mun gane lokacin da wannan hadisin ya zo ke malamai suka yi saɓani akan shin iya waɗannan shidan su ne riba za ta shiga ciki wato zinare da azurfa da alkama da sha'ira da dabino da kuma shiri shi iya waɗannan guda shida su ne kawai riba za ta shiga ciki ko kuma riba za ta iya shiga cikin wani daban sai malamai suke saɓani su ƙara wa juna sani a wajen zahiriya suke iya shidan nan ne kawai duk abin da ba shidan nan ba ka san galinka shinkafa da shinkafa don za ka yi canji ba ruwanka da wani wai ka bambanta kusa ka bambanta da abu ɗaya ne ina fatan mun gane a akwai wannan shine mazhabar zahiriya kuma sun yi rabbi mai ƙarfi akan waɗanda suka ce za a kiyaci kuma da malam ya kawo a nan guran zahiriya suka ce daga cikin abubuwan da suka fara suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ke jawami'ul ulkani a cikin fa alwajij al-mufhim ila tsawil muhim kace anan kuma an ba shi da lallin kalmomi waɗanda suke ɗaukar ma'anoni da yawa kamar yadda ya tsara kansa ya za a yi ya bar kalmomi waɗanda za su ɗau ma'anoni da yawa ya tafi zuwa ga kalmomi masu tsawo wacce za su rikita mana yanzu idan muka ɗauki mazabar bar malakiya. wajen su abin da ya share ba ta shiga cikin waɗannan abubuwan guda hudu da alkama da shi'ir da dino da kuma eh, gishiri shi ne saboda kasancewarsu ana ci a rayu kuma ana iya ajiye su a wajen shafiya suka ce abin da ya sa riba ta saboda haka da abin da ake iya ci a rayu ko ake ajiye shi akwai riba ce su kuma a wajen malaman shafiya suka ce abin da ya sa riba ta shiga ciki ne saboda kasancewar ana iya cin abin da haka ko kuka ma akwai riba a cikin da za a iya ci a wajen malaman hanafiya da kuma hanabila suke illar da ta riba ta shiga cikin waɗannan shine saboda kasancewar ana auna su ko da ne ko kuma abin awo shi ne shi ibn hazm yake musu raddi yake kai annabi sallallahu an shi kalmomi guda ɗan kaɗan da ulalu. da zai bar abin da yake gajere ka fi zuwa ga abin da yake dogo mai rikitarwa yanzu idan ya yi nufin kawai amma in mazhabin malikiya ce gaskiya kawai ya ce a riba fi kulle ce wa muddakar ai ya fi gajarta ya kuma fi fahimta sai da alboro bilboro wasu irin bishiyar wa tamru bitam almilu bilmil idan kuma mazhabar shafiya fahimta su ce daidai ai gara a ce a riba fi kulle fi kulle ya fi gajarta kuma kowa zai fi fahimta idan kuma mazabar hanabila ko shafiya da ko ko hanafiya ita ce daidai ko a ce an riba su kulle mawzun wa maki ina fatan mun gani saboda haka hanyar faɗin mummunar kalma ya ce kalabu alallahi wa rasuli wani zalika ikhtalafu fil illa yi wa Allah da manzo Allah ƙarya shi ta ma ta saba wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne alakun kullum su a wajen zahiri ya riba iya shi nan ta kawai saboda haka ba riba a naira wannan abubuwan babu riba a ciki ba a kiyaki su a wajen ragowar malamai suka ce azabu wal kibba abin da ya sa riba ta shiga ciki shine mutlaqat samaniya mana saboda kasancewar kuɗi haka duk abin da yake a kuɗi ne wanda wata ƙasa ta recognizing ɗin shi a matsayin kuɗi hmm. wannan abin riba za ta shiga kaga yanzu akwai riba kenan a dala hmm. akwai riba a cikin dala hmm. dala da naira ya waje ba su zama hannu da hannu haka haramun ne ka bada da ya zamanto cewa ka bada dala wani ya ci da daddare zai tura maka zai tura maka haramun ne ko naira da pound ke kenan dala da dala ita kuma ko ne ke zamanto a samu daidai wa daidai. saboda haka tun da aka yi ta misali 2015 da halatta a samu fiti da wasu aka yi ta misali 2020 ko wani abu makamancin haka ba duka naira da naira haramun ne ka ba da naira tsohuwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya kai kuma a baka nera sabuwa naira dubu ɗaya wannan haramun ne ina fatan muna gane haramun ne me yasa saboda kasancewar ويأسس أكثر عن ذهب والفضة شين ما لن يتكوى وقاس أهل العلم من الصحابة والتابين والأئمة رحمه الله رحمة الله عليهم كل ما اتفق مع هذه الفكرة من المعنى والإلة duk abin da ya haɗu da waɗannan a ma'anar su kuwa ilin shi in kulli makini na au mauzunin matsumin mutaka daga ko kuma ya zamanto cewa ake tashi a cikin wanda ake iya ci ko kuma ake ajiyewa ina fatan mun gane ce wa zalika ka sa'irin hubub wa zalika ka sa'irin hubub kamar ragowar kayoyi maziyut da mai ana yi mun dau hana bila da hanafiya shi ma mai riba tana shiga ciki saboda haka man dan yaggada da man busasshiyar gyaɗa ba za a samu bambanci ba ina fatan mun gane ko eh. yake cewa wal'asal da kuma zuma shi ma zuma kaga zuma a mazhabar malikiya ba ba riba ce saboda ba za a iya ci a rayu ba amma a mazhabar abin nan a nabila da hanafiya wanda suke ganin cewa abin da ake auna shi hmm. akwai riba to ta wal hum, kaga nama shi ma nama akwai riba wajen waɗanda suke gani illa shi ne makilin au mawzu qala sa'id bin musayyib idan musayyib yake cewa la riba fi ma kila la riba illa fi ma kila awujina in ma yau babu riba a cikin abin da aka auna ko aka kashe a cikin abin da ake ci ko ake sha to kaga karfe ba ciki kusa ba da ba a ji malam الربا في جميع الربويات يكون من ثلاثة أوجه الأول أن يباع الجنس الواحد بجنسه الذهب بالذهب أو البر بالبر أو التمر بالتمر متقابلا لما روى الشيخان أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال قال كان عندنا تمر رديء فبئت ساعين بسائل ليدعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن in aradta an tashtariya fa bi'il fa bi'i tamra bi bai'in bi bai'in akar in mashtari bihi na'am na'am kala yake cewa riba jami'a ribawiya ta kone ne kala cikin auzihin waɗannan abubuwan da aka ce riba tana shiga da waɗanda za a yi kila kansu yana iya zamowa ne ta fuskoki guda uku yake al'awwal na ɗaya an yi ba aljinsul wahidu da jinsi an yi ba a aljinsul wahidu da jinsi ya zamanto cewa jinsi ɗaya ne a yi canji da irin shi da wani abu wanda jinsi ɗaya kamar dabino ɗan madina da dabino ɗan najeriya shine ma'anar bijinsi zahabi zahabi kamar a canza misali a ce tsohuwa eh, zinare da kuma sabuwa au tamro au burro bilbur ko alkama da wata alkamar au tamro da tamu ko dabino da wani dabinan mutafafilan da kayan fifiko jima rawar shekan anna bilal ja'ilan da nabi sallallahu bi tamrin barani ya zo masa da wani dabino fa qala da nabi sallallahu alaihi wasallam min aina hadha bilal ina ka samu ceci kana inda na tamron radi'un muna da dabino mara kyau fa ta sa'ini da sa'in sai na na ba da wancan dabinon da muke da shi mara kyau wanda bai kai kyan wancan ba ne ba da sa'i ji sai aka bani sa'i ɗaya na wannan da na kawo maka sai in ciyar da annabi sallallahu alaihi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم riba عين mm. الربا ta wannan asalin riba wannan asalin riba kenan ka daina haka ya bilal in kana so ka kai dabino irin wannan ka ciyar da wanda ka fi da shi da kuma ka zo ka sayi wanda ka ci ne kan wannan daban yawwa shi ne kamar misalin da muka yi ɗazu kaga ajuwa da biyu ne mm. dabinan najeriya da sauran su ma da biyu ne mm. in kana so sai ka je ka bada naka kasiyar sai kuma ka zo ka siya zuwa hmm. ina fatan muna gani الثاني نعم الثاني أن يباع الجنسان المختلفان والذهب والفضة أو البر والتمر يباع بهما بعضا أحدهما حاضر وثانيهما غائب وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم la tabi'u minha ghaiban binajir wa qawlihi bi'u adh-dhahaba bil fiddati yadan biyadin wa qawlihi adh-dhahabu riban illa ha'an wa ha'an illa ha'an wa an yi ba a jinsani da jinsi biyu waɗanda suka saba wa juna a fitar da jinsi biyu waɗanda suka saba wa juna a samu canji tsakanin jinsi biyu waɗanda suka saba wa juna mutum na waje ba su zama hannu da hannu amma ya halatta a scientific shine kamar misali ka ba da dala a baka naira ya waje bai zama hannu da hannu malam kuma anan ya yi misali da zinare da da abin da azurfa ko kuma alkama a baka da biyu mutum na ya halatta ka ba da sa'i uku na alkama a baka da biyu sa'i hmm. biyar ma ina fatan mun gani hmm. saboda hadisin za ta biyo min ha ga'iban binaji ne kamar kukuran da ake yanzu ba mutum dala ya canza zama sai ce ma na samu network zan tsaya maka nan kuskure idan na samu network zan tura ana kuskure ya ya zama irin binajis eh ko yanzu very simple ma ka ba mutum dubu ɗaya ya baka yan ɗari biyar biyar sai ce bari shiga ɗauka ya fata mun gani. Asali. An yi ba aljinsu da jinsu ne muka walakin a hadu kuma wa’ibun na fi’ata, an yi ba a zahabu bin zahab, awi tamuru bin tam, misilan bin misilin muka kawuya, gaira an na a hadu kuma wa’ibun عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم البر بالبر إلا هاء وهاء معنى هاء وهاء يدا بيد أي متج أو مناجزة shi na شيني أكس ne جلسة na biyu jinsi ɗaya babu fifiko a tsakanin an da an canza misali dabino daga biyu wannan sa'i biyu wannan ma sa'i biyu amma ɗaya ga shi an kawo shi hannu da hannu yan kuma baya a gurin wannan shi ma bai halatta ba ne yake walakin na adu ma za'ibin da kiyata kan yi ba za a zabi a kuma bin isra ministan rera na adu ma za a yi. shi ma wannan bai halatta ba ina fatan mun gane ko a taƙaice riba tana iya zamowa abubuwa biyu ne a haɗe kamar yanzu misali a cikin abin da yake zai su ɗaya misali ɗaya baya nan ɗaya yana nan kuma a samu fifi kaga wannan bidiyon sun tabbata hmm. wani lokacin zai iya wa guda ɗaya ne kuran kamar a samu fifi ko a tsakanin jinsi guda biyu amma kuma duk suna nan kuɗi hannu wani lokacin yana iya yiwuwa kuma ya zamanto jinsinsa ya bambanta da juna amma kuma sai ya zamanto cewa ɗaya baya nan waɗannan riba ne saboda haka in kuma yin wannan shi ne zai taka fahimci darasi na gaba lariba ma alhulul lariban ma alhululi a wakati latil ajina la yana kulun riba bai an da hulun riba bai'an ikhtalafa fihi thaman wal musamman illa an yakuna ahaduhuma nasi'a wa huwa ghayru nakadain fa yajuzu bai'u dhahabi bil fiddati mutafadilan wa bai'u al burri bil tamri aw al milhi bil sha'ir mutafadilan kana yadan bi yadin ay lam yakun ahaduhuma nasi'a بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء fabi’u kai fashi’itun Iza, kana yadan biyadin kamala riban kima bi’a minar riba, ya na kadin hadirin ɗauka’i a tsawon babar saman awis la’a a kadin sallallahu alaihi wa’aliyu sallam jamala jabir bin abdullahi ke safa ƙulam yi sajid da hu samana hu madina amma salama a jazahun rasulu sallallahu alaihi wa sallam da kaulihi man asalaka fi shay'in falyuslik fi kaylin wa wazanin ma'lum ila ajalin والسلم يقدم فيه الثمن نكدا ويتأخر ويتأخر المثمن إلى أجل بعيد malam yake cewa lariba ma alhulul wa ikhtilafil idan an yi abin take kuma jinsin ya saba mana kuɗi ne da wani abin babu riba a cikin wannan kuɗi da wani abun amma kuɗi da kuɗi wannan riba tana shiga amma kuɗi da wani abun shi wannan riba ba ta shiga shi ce la da kulo da riba la da kulo riba dai an ikhtala fi sama illa kuna da wani wa na naqsin sai jiji bai ujabi mu tafa mutafadilan ya halatta a canza zinare da kuma azurfa tare da fifiko bai ulburu da tamri أو المنع بالشعر متقابلا إذا كان إلى الجيد أو لم يكن أحدهما نسيا دولة السلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيه كيف تكون إذا كان إلى الجيد نعم نعم كما لا ربا فيما جاء من الربويات نقد حاضر أو غائب وهكذا باب ربا a cikin abin da aka sayar na ribawiyar aka sayar da shi da kuɗi misali a siyar da alkama ko a siyar da wannan in dai an ba in dai da kuɗi za a siyar da shi kuma yanzu a siyar da alkama hmm. in dai da kuɗi za a siyar da shi ko kuɗi hannu ne ko nan gaba ne ya halatta tsawon gaba sama na awusila a gari kira rasulullah sallam kuma mara jabiya ga Allah ya sayi abin nan ɗin jabiya ya sayi raƙumin jabiya hmm. dan abdullahi ta tsakar walan misali samanu bai biya shi kuɗin shi ba illa bi madina ki a madina kama na salama a jazahu rasulu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda shi ma a salam din annabi sallallahu ya halatta shi ya kauli inda yake cewa man asata fi shay'in da ya ranci wanda ya salaf salaf shine kamar yanzu yadda ake damunan nan wani ya baka dubu ishirin ƙarshen damuna za ka ba shi ko ɗaya فليس مثل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فهي سلف من معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم السلام يقدم في الزمن نقدا kaga shi kuma salam ana ba da kuɗin yanzu amma wa ya ta'akkarul mutum a taƙaice idan ya zamanto kuɗi ne da kaya ko da kayan riba tana shiga shi wannan wannan ba a gari ba a cikin shi tun dai da kuɗi ne da kaya amma in ya zama kuɗi da kuɗi ko kuma shi abin ne da abin irinsa to ana riba tana shiga ina fatan mun gane ko kuma abin ne da wani abin irin daban kama a ce a tamar da albur riba tana iya shiga ci amma a tamar da kuɗi riba ba ta shiga ci ya halatta na baka dabino yanzu sai kuma ka bani kuɗin daga baya na fatan ana tare da mu kasa wannan babun na riba da cinikayya ba ka tafi ake fahimtar shi tashi ɗaya ba idan Allah ya sa ka fahimci ɗaya a cikin biyar 20% kalin ko sai hankali hankali na ya halatta in dai an bambanci a kan wanne kuka ke idan kuɗi hannu ne dubu ɗari da in yanzu yanzu ne dubu ɗari kai ka zaɓi nan da idan kuɗi in dubu ɗari idan kuɗi hannu ne dubu ɗari in kuma sai nan gama ya dubu ɗari da an ka zaɓi nan ka ya halatta inda yake haram shi ne ya faɗa ma ba kuma ku rabu ba a san akan wani haƙƙa ba sai da ka je ka kasa biya sai kuma ku zo ku sharaɗi to wannan shi ake kira baya ta yi biya na ya halatta kana sayar da kaya ka ba da wannan zaɓi in kuɗi hannu ne kaza in ba kuɗi hannu ba ne kaza ya hmm. ne bayanu ajinas ribawiyya arribawiyya ta ajinas lalazi alaihi jumhuru min sahabat wal a'imma huwa annan zahaba jins wal fijasu jins wal jins wal sha'ira jins wa anwa at-tamri kullaha jins wal qawani ajnasun mukhtalifa wal fulu jinsun wal himsu jinsun wal urdu jinsun wal zuratu jinsun wa anwa'ur wa an wa anwa'uz ziyuti kullaha jinsun wal aslu jinsun wal luhumu ajnasun falahamul ibli jinsun walahamul bakari jinsun wala walahamul ba'ani jinsun ولحوم الطيور جنس ولحوم الأسماك المختلفة جنس على إذنك بيان أجناس الأجناس الربويات بيان جنس الربا الربويات أجناس والذي عند والذي عند الجمهور من الصحابة والأئمة abin da إذا ga جمهور إذا jihur daga jagorori shine annar zahaba biyu zinare ke ne duk wani irin nau'in zinara da tsohon shi da sabon shi hukuncin su ɗaya da halatta ka ba da tsohon gwal ɗinka za a baka sabo a samu bc ko ba barkar dotu jeans ita ma azurfa su ne alƙamhu jeans kowanne irin nau'i na alkama jeans ne والشعير الجنس شما شعير جنسي وأنواع التمر كلها جنس dabino ba bambanci tsakanin ajuwa da rudab da dabino ɗan gizawa duk ɗaya ne walƙaƙani a jinasu mukhalifa ƙaƙani wani nau'in abu ne falfulu jins hmm. Ƙafani kamar nau'i ne na wake, shi ƙafani ɗin. Alfulu jins, ful jins ne wani wake ne wanda ake miya da shi. Alhimsu jins, wal'urzu jins, himsin ma nau'i ne na wake. Urz yana nufin shinkafa, ko zura jins, zura yana nufin masara, wa anwa'u ribawiyat kulluha ajinat. Ziyut. sana'uz jiyut nau'ukan abin nan mai kallo hajji jinsi ɗaya ne ana yi mun ɗauki wannan sai zo bai halatta ma a samu cikin tsakanin manja da man gyaɗa ba ya halatta ka ba da kwalba biyu na man gyaɗa a baka kwalba uku na manja ba kwalasar hmm. jins zuma jinsi kullu majina kuma nama ajina su lamul ibni jinsi naman raƙumi jinsi ne walahamul bakar jinsi naman saniya jinsi ne walahamul ba'ani jinsi naman rago ma jinsi ne walhumul tsayuru jinsi naman tsuntsaye ma jinsi ne walhumul asmakil mukhtalika jinsi kenan nan ramar raƙumi da naman raƙumi shine jinsi Eh, lamu balijin walhumu yurijin ana in aka ce walhumu yurijin ana yana nufin eh, oke kana magana kan lamun yurijin lamun rakumi da sa eh. dole wani zai iya cin wani gida eh za a iya bambanci a baka naman raƙumi kilo biyu tunda yana da kauri a ba da naman sa kilo ɗaya amma lahamu tsiri ko da haka yanzu da naman kuciya da kuma naman tantabara sai abu ɗaya ne ba a iya fifiko ba talataro da zabo da ayyadin inda nauyin sun ɗaya ne kawai haka za a bada eh kilo ɗaya da kilo ɗaya ba eh. shi ma talatala tsuntsu ne ko eh. jimina ma haka ko <laughs> na ke na ce jimina ma tsuntsu ce ita ba ta da haƙori da kuma ta ta dama za ta haɗiya ta zo yana ji haka Na'am. خامسا ما لا يجري فيه ما لا يجري فيه الربا من الأطعمة لا يجري الربا في مثل الفواكه ولا الخضر ولا الخضروات لأنها لا تدخر من جهته ولم تكن في الزمن الأول مما يقال أو يوزن من جهة أخرى كما أنها ليست من العزبية الأساسية والحبوب واللحوم الوارد فيها فيها النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ai ba ta shiga cikin 'ya'yan itatuwa haka malam ya ce al kudarawat tumatir da sauransu ne kudarawat saboda li'anna halatu dakhar min jiha saboda ba a iya hajji ɗaya kenan kaga ya shiga malikiya yake walam ta kun fi zaman al'awwal min ma yuqalu aw yuzan kuma a zamanin abin nan a zamanin farko ba ta cikin abin da ake ake aunawa Kuma na laifin ne al’arziyar asasiya kan hubub wal kuma ba ta daga cikin abincin da ake ci a rayu kamar yadda ake ci kwayoyi da kuma nama Alwar ce tare da tsaye wanda na suke zo a kai mana dai a wajen malam abin da ya sa babu riba a nemo lemo da su kankana da su tumatir shine abu biyu na ɗaya ba a ci a rayu na biyu kuma a da can a gaba aka fara auna su amma da juzafan ake ake da su shine kawai a kasa ake ɗan gaya ga wannan kashin kawai kasiya kuma ina ga anan ma da haka ne haka ne ko ko anan ma shekaru talatin da suka wuce ba a auna su ne mu ko daga ba aka fara sa ta ake haka ne ko wani da ban kai shekarun ma a cikar ba yana tuna haka ba a auna su da su mu su kan duk ba a yi hmm. saboda da duk abin banza ne kawai a mutum ɗan kawai ya je ɗebo kawai zai zo ya ajiye hmm. ko wallahi malam wato a yanayin rayuwa ya canza ka ga malam su lalle su zogala hmm. ala da duk a ciyar da su kudi a ƙauye ala idan ka ga an ciyar da zogala alan jafa ko idan an dafa idan mace ta zo da shi daga ƙauye ƙauye mu ma a ƙauyen nama a kai. can ƙurgurmin dauji in ta zo da shi ta dafa ba hmm. ga ta da shi a banza katon ƙulli ya ga ta ce ka kawo naira goma amma dai zogale dai idan mutum ya zo ka zo gona shi za ka ɗebi zogale kawai sannu za ka mai ka shiga lallai ko ba ma ce ta mai sannu ba dama ana kewaye gona ne da ba a siyarwa. aka mangwaro da su lemo da su rake mu rake ma duk muna da gonaki a kusa da in ka je gona kai yamma ba ka dawo ba kawai wata gonar rake ta kusa da kai kuma shi ma ba zai damu ba za ka shiga ka sha ka ƙoshi ka zo ka ci gaba da aiki ka shi yasa mala ya ce daga cikin dalilai shi ne asali ba ma a auna su wata wata ba a auna su tambihan tambihan al البنوك البنوك الحالية في سائر العالم الإسلامي أغلبها يتعامل بالربا بل ما وضع إلا على أساس ربوي خالد نعم فلا يجوز التعامل معها إلا فيما ألجأت إليه الضرورة التحويل من بلد إلى آخر وبناء على هذا فقد وجب على الإخوة الصالحين من المسلمين أن ينشئوا لهم بنوكا إسلامية بعيدة عن الربا خالية من سائر مؤاملاته وما هي سورة قريبية البنك الإسلامي المفتوح إنشاؤه يجتمع الإخوة المسلمون من أهل البلد ويتفقون على إنشاء دار يسمونها خزانة الجماعة يختارون لها من بينهم من هو حفيظ عليهم يتولى إدارتها وتسيير أملها وتكون مهمة هذه الخزانة maqsuratan alama ya yali malam yake tambihan akwai faɗakarwa guda biyu na ɗaya. tambihi na ɗaya shine akan abin da yake da alaƙa da bankuna kace bankunan da muke da su yanzu gaba ɗaya su akwai riba asali ma an sa su ne akan riba inda da su ake biyan albashi kace da haka bai halatta mutum ya ajiye ya yi amfani da banki ba in ba larura ba kamar kudin ka sun yi wanda in ka basu za a sake ko kuma tawil transfer kamar yanzu za ka yi transfer daga wannan banki zuwa wannan banki to dole ka amfani da banki na riba kuke don haka yana da kyau yan uwa mutane kirki daga musulmai su yi bankuna waɗanda suke na musulunci wanda babu riba a ciki yace wahiyar suwa ta ɗari ba banki islami ga ɗan abin nan abu bayani ta ne da za a samu bankin mutunci yace ya ce ne ne kawai na min ahalin balad a samu musulmai daga cikin gari su haɗu wa yadda kuna ala insha idari na ka zanar jama'a su haɗu wajen yin wani gida wanda ake ce mai zanar jama'a da taru na laha min samu wani wanda yake ƙwararre ne sai ya kula da ita amma ya kamata shi wannan bankin na musulunci da za a yi ya zama ya taƙaita kan abubuwa guda masu zuwa hmm. abubuwa biyar masu zuwa na'am na'am na'am alama yali awalan qabulul aida'at ida'at ida'at qabulul ida'at تفض أمانات العشران بدون مقابل ثانيا الإقراض فتقرض الإسوة المسلمين urudan tatanasabu wa iradatihim aw maqasidahum ila fa'ida ثالثا المشاركة في ميادين الفلاح فلاحة فلاحة والتجارة والبناء والصناعة فتساهم الخزانة في كل ميدان يرى أنه يحقق مكاسب مكاسب مكاسب وأرباحا للخزانة رابعا المساعدة على تحويل أملة الإخوان من بلد إلى بلد بلا أجر إذا كان لها فرع في البلد المراد التحويل إليه خامسا على رأس كل سنة تصفى حسابات الخزانات خزانة وتوزع الأرباه على المساهمين بحسب سهومهم في الخزانة. yake cewa ita abul ida'at su dinga an sa kuɗin ajiya na mutane shine ida na biyu shine al-iqrab a dinga ba wa mutane rance hmm. amma kowa an za a bashi rance a bashi gwargwadon sa da gwargwadon samun sa ka dora mai ruwa na uku shine yana ba da shawara cewa su waɗannan bankunan dinga yin participating suna shiga ɓangaren noma ɓangaren kasuwanci ɓangaren gini hmm. ɓangaren sana'o'i sai su shiga kowanne guri hmm. abin da aka samu na riba a yi amfani da shi wajen tabbatar da shi wannan bai hmm. sannan alata hawi da umlat mai ikhwan sannan a samu wannan bankin ya taimaka wajen amfani ya yi amfani wajen a yin taransa da kuma mutane daga wannan garin zuwa wannan garin wannan hmm. kowace shekara a yi ƙoƙari a ga menene aka aka samu na riba ko na asara hmm. a cikin wannan bankin a raba ribar tsakanin waɗanda suka saka yaro. Wannan tambayi na farko kenan akan banki. Sai tambayi na biyu akan inshora. Asani Sitta Amin. لا بأس أن يكون أهل البلد من الإخوان المسلمين الصالحين صندوقا يساهمون فيه بنسبة بنسبة إيراداتهم الشهرية أو حسب ما يتفق يتفقون عليه من مساح من مساهمة كل فرد بنصيب معين يكونون فيه سواء على أن يكون هذا الصندوق وقتا خاصا بالإخوان المشتركين ومن نزل به حادث حادث جهر كحريق أو ضياء مال aw isabatin fi bi badanin fa udiya minhu ma yuhaqqiqu bihi anhu musabah musabahu hmm. ghayra annahu yanbaji mulahazatu ma yali awwalan an yanwi al musahimu bi musahamatihi wajh Allah ta'ala li yu'aba ala zalika ثانيا ثابت هنا نعم لي ثابت على ذلك ثانيا an tattakaza fihil makadiru allati tumnahu lil musabina kama kama hujjat ansibatu al musahimina bi haythu yakunu qa'iman ala al musawati atama salisan la mani amin an yati amwal al sunduqi bil mudarabat al tijariyya wal muqawalat al muraniyya umaraniya wal umal sana'iya al mubah alam yace atani fitani na biyu kuma da insurance yace ba ba laifi na'am eh yace ba ba laifi ya to cewa mutanen gari daga cikin uwa musulmai tabi'ai to cewa sun yi wani asusu wanda wannan asusun kowa zai dinga zuba kuɗi wannan asusun a taimaka sai a dinga taimakon waɗanda suka samu matsala ka hari in tunewa ko dukiyar mutum ta ɓata ko kuma ya zamanto cewa ya haɗu da wata matsala a jikin shi don ya samu sauƙi sun kama a kula da abubuwa kamar haka a shi wannan sunduki wannan kasusun da za a kafa na taimakon jama'a na ɗaya su wanda zai saka kuɗin shi a wannan asusun na taimakon juna ya zama ya yi don Allah da biyu an tuta kaza fiyar maƙadir allati sunnahu lil mustadin a kowa duk wanda matsala ta same shi ya zama to akwai wani jari da za a ce masa misali a ce duk wanda ya gobara za a ba shi dubu hamsin ko a ba abin otel ne in aka ce otel ne kuɗin za su kare da wuri misali wanda ya faɗa a ruwa ya kuje za a ba shi dubu ashirin yake lamani a mintan yake wani su babu laifi su waɗannan amwalus sunduk ɗin ke zamanto cewa a samu wata hanya wacce za a dinga juya su saboda in ba haka ba abubuwan da za su ke tasowa za su cinye kuɗin ta hanyar kasuwanci wal ta umraniya ko kwangila wal amal sinaiyal mubaha da kuma ayyuka waɗanda suka na sana'o'i waɗanda suka halatta a musulunci a takaice wannan shine bayanai waɗanda suke da alaƙa da riba kuma wannan yana nuna cewa yana da tsananin amfani mutum ya kula da bankunan da muke amfani da su na riba muna amfani da su ne saboda lauruwa. wannan ya nuna cewa kenan wannan yana nuna cewa kenan bai halatta mutum ya buɗe saving account ya halatta mutum ya buɗe saving account Abon a conventional bank ba wanda akwai plan wanda ba za a dinga samun yin ba idan dai muka ɗauki wannan fatawar ta cewa bankuna muna amfani da su ne bisa larura wanda duk conventional sun da nake da su suna tsayawa ne a kan riba kuma da wannan riban ma suke biyan albashi ba kuskure ne mutum kaga yana da test bank kadan shi ya fara da siri inda duk iri yana nufin staging ne in za ka buɗe saving account sai dai ka buɗe a bankunan musulunci amma bankin da yake riba na riba bai halatta ba ka ga mutum makon ya buɗe karan ya buɗe saving kuma ya zo yana tambaya ka zai da ribar da ya amsa wannan kuskure ne ina fatan mun gane wani yana daga cikin abubuwan da za mu fahimta a cikin wannan karatu sannan kuma za mu fahimci cewa insurance asali a musulunci ana yin shi ne domin a taimaki juna in ya zama to insurance mutum zai zai ce yi ne amma bai da tabbas ko zai amfana ko ba zai amfana ba da malamai da yawa masu haramta shi ma mutum ba zai shiga insurance da zuba kuɗin shi alamun ce mai lafiya ko mota ko wani abu sai akwai larura Allah ne masu akwai akwai mai tambaya kan wannan darasin ko abin da yake da alaƙa babu tambaya sai mu dakata a nan Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Allah kuma ya ba mu damuna mai albarka assalamu alaikum wa wa barakatuh